seront toujours, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na marece agogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Asabar goma sha uku ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda ni Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan halin damuwa da ma'aikatan Najeriya suke ciki a game da dokar karancin albashi kana wani irin tasiri zai yi idan kundin tsarin mulkin najeriya ya daga darajar sarakunan gargajiya daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba ya shirya kuma zai gabatar bayan nan muna tafe da labaran wasanni a takaice amma dukka kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Masu zanga-zanga sun sake fitowa kan titina a Myanmar a yau Asabar ɗan nan kuma jami'an tsaro suka mayar da martani yadda suka yi ta harbi cikin taron. akalla masu zanga-zanga hudu sun mutu a mandale birni na biyu mafi girma a kasar da kuma garin fiye da ke tsakiyar kasar yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ta tashe-tashen hankula a myanmar mai binciken kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya kan myanmar ya yi kira a kasashen duniya da su ɗauki matsaya guda game da sojin junta da ta karɓi mulki a juyin mulkin ranar 1 ga watan fabrairu abin takaici ne a shaida ta'addanci da rashin bin doka da oda daga waɗanda suka kwace mulki a myanmar ba bisa ka'ida ba wanda kuma aka fi sani da bama thomas andrew ya faɗa hukumar kare 'yancin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wani jami'in myanmar ya faɗa majalisar cewa hukumomi a ƙasar na amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan masu zanga-zangar A yau Asabar, ƙasar New Zealand ta yi bikin cika shekaru biyu daga ɗaya daga cikin ranakun da suka fi shiga mawuyacin hali. Lokacin da wani ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta hamsin da ɗaya a wasu masallatan garin Christchurch biyu. Ɗaruruwan mutane sun hallara a filin Christchurch Arena don tunawa da ranar, wanda kuma aka watsa shi kai tsaye. An soke irin wannan taron da aka shirya a shekarar ta gabata saboda bazuwar cutar coronavirus. Kiran Munir wacce aka kashe mijinta harun mahmud a har-haren ta shaidawa taron cewa ta rasa masoyinta kuma abokin rayuwarta ta ce mijinta uba ne mai ƙaunar 'ya'yansu biyu yana gama karatun digirin digirgir ne kawai kuma yana jiran a bikin yaye shi lokacin kenan ta yi masa ganin ƙarshe ɗauke da murmushi a ranar goma sha biyar ga watan maris na shekarar dubu biyu da goma sha tara hare-haren brenton tarrant ɗan ƙasar australia ya kashe mutane 44 a masallacin al-nur yayin sallar juma'a kafin ya tuka mota zuwa masallacin linwood inda ya kashe wasu bakwai wani bom da aka dana a cikin mota da fashewar gefen hanya da hare-haren masu tayar da kayar bayan sun kashe akalla mutane 22 game da jami'an tsaro da fararen hula in ji jami'ai a afghanistan a yau dinnan asabar rikicin ya rauna da kusan mutane 70 mafi yawancinsu fararen hula. mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta afghanistan tariq aryan ya faɗa yau asabar cewa fashewar bam ɗin da ke cikin mota ta nufi wani ofishin 'yan sanda da ke lardin herat ne wanda ke kan iyaka da iran labaran duniyar kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kuma za mu kawo muku rahotanni. Ma'aikata a Najeriya na ci gaba da nuna ƙin amincewarsu da ƙudurin canza tsarin biya mafi ƙarancin albashi da aka gabatar a zauren majalisar ƙasar. Kundin dai wanda idan ya samu damar zama doka zai baiwa jihohin Najeriya wuƙa da nama wajen ƙayyade mafi ƙarancin albashi da kowace jiha za ta rika biyan ma'aikatanta a maimakon tsarin bai ɗaya Karkashin gwamnatin tarayyar ƙasar. Hauwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa muna. Ƙudurin dai wanda a ɗan majalisa mai wakiltar sabon garin Zaria na jihar Kaduna Honorable Garba Datti Babawa ya gabatar a zauren majalisar idan ya samu damar zama doka zai baiwa jihohin Najeriya wuka da nama wajen ƙayyada mafi ƙarancin albashi da kowace jiha za ta rika biyan ma'aikata a maimakon tsarin bai ɗaya ƙarƙashin gwamnatin tarayyar ƙasar. Shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Ayuba waba ya ce kamata ya yi Najeriya ta bi sahun ƙasashen kasashen duniya wajen biyan mafi karancin albashi na bai daya. Wannan matsakaicin albashi marigayi shugaban kasa Shehu Shagari ya ba ma'aikata shekara arba'in da ya wuce yanzu an zo da wani doka wani jiha ta je ta biya ma'aikata albashin bayi. Wannan ba za mu amince da shi ba domin kundin tsarin doka na ma'aikata na duniya wanda ake kiran shi ILO shi ya tanadar da doka wanda yake dole ne a kasashen duniya a samu mafi karancin albashi domin kada a mayar da ma'aikata bayi kuma Najeriya ta rattaba hannu a wannan dokan shekara kusan arba'in da suka wuce ko kuma fiye da haka. Amerika. idan ana maganar federalism ne amerika ita ne shugaban federalism amma yanzu haka amerika tana da mafi karancin albashi dala goma kowane awa shi ne doka na duniya wanda ma'aikata suka sani to me yin zafi yan siyasa mu na yanzu wanda su ne matsalar najeriya musamman gwamnoni da tara a cikin su su ne suke jagoran wannan abin kuma shi yasa suka hayan malam da akan cewa ya zai kawo wannan takarda zuwa majalisar tarayya comrade hafsat shu'aibu ta kungiyar yan kasuwa ta najeriya ta ce idan kudirin ya zama doka ma'aikata za su shiga halin kakanikayi dan ya zama doka ma'aikacin kasan ga za su sha wahala wurin biyan albashi ko lokacin da aka ce a bada 18,000 naira as minimum wage ba duka gwamnati suke biya ba har aka zo aka kai dubu talatin wai su sun ce wai su sha takwas din nan ne za su biya ba za su bada talatin ba to yanzu inda aka ce kowa ya koma ga inda aka ce din ai ka gan eh, ma'aikaci za su sha wahala a nasa bangaren shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan najeriya honorable alhassan ado doguwa ya ce doka ta baiwa kowane dan kasa damar gabatar da korafinsa don kalubalantar kowane kuduri ko doka a gaban majalisar kasa kasar. Doka da suka ji an kawo gaban majalisa ra'ayi ne da tunanin waɗansu 'yan Najeriya ɗin wanda su ma suna da haƙƙi su faɗi ra'ayinsu a zauren majalisar tarayyar Najeriya. Zuwansu a nan da suka yi sun yi daidai domin shi ne damar da aka bawa kowane ɗan Najeriya in an yi wani abu ko yana hangen wani abu da yake tafiya ba daidai ba a gwamnati ya zo majalisa don ya gabatar da damuwarsa. Yanzu dai za a sa ido a ga wani mataki majalisar za ta ɗauka kan sabon ƙudurin da aka gabatar. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. daga batun albashi sai na masarautu. Tun bayan wani taro da aka gudanar tsakanin Majalisar Tarayyar Najeriya da tawagar sarakunan ƙasar akan hanyoyin ƙara martabar darajar sarakunan a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Sarakuna da talakawa daga yankin kudancin Najeriya suna bayyana tasu fahimtar dangane da wannan ƙudurin. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko muna da ƙarin bayani. To koya sarakunan gargajiya suka ga irin wannan taro da ake gudanarwa nufin ƙara musu iko a kundin tsarin mulkin Najeriya tambaya kenan da naiwa oluwa na kuta basarake oba a dekule oyelude makama wani basaraken gargajiya a jihar Ondo. A gaskiya abu ne mai kyau idan an samu wa sarakuna gurbi a cikin tsarin mulkin kasar Najeriya wanda zai karfafa kokarin da sarakuna suka ta yi na taimakawa gwamnati da taimakawa al'ummansu musamman a wajen arkar tsaro da wasu arkoki masu shafa da aka matan da da ba ma inda ma gurbin mulkin najeriya ko constitution din aka kama sunan sarakunan gargajiya so yanzu idan aka doki wannan mataki abin da ya kamata a yi shine suka yi in sun doki wannan mataki a lokacin wannan taro dai da aka gudanar shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal ya bayyana bukatar da ke akwai na karawa sarakunan gargajiya karin iko a kundin tsarin mulkin kasa ta yadda za su ba da su a harkokin yau da kullum musamman ma dai kan yadda talakawa ke ci gaba da yin biyayya a gare su da kuma sauraron bayanansu. A sauraron talakawan ƙasa yake ji game da wannan yunkuri na ƙara wa sarakunan gargajiya karfin iko a najeriya tambaya kenan da na yi wa wasu talakawa a najeriya am sunana kwamrar yawo alhaji musa sakaba Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ma mai dattijan Najeriya albarka. Allah ƙara masu basira. Kawo sarakunan gargajiya a cikin tsarin mulki a gaskiya ba ƙaramin alheri ba ne a Najeriya. Dama cin sarakunan gargajiya a cikin aikin hukumomin ƙasa shi ya jawo mana bala'in da muke ciki a yau domin sarakuna suke da ƙasa su suka san ƙasarsu suke tare talakawa su suka san abin da ke damun talakawan su kuma talakawa ba da wasu suka yi da su a duniya irin sarakunan nan nasu wani abu da ya taso baban gida sai a ce ina sarakunan gargajiya sai ya ga sun zo amma ba su da hurumi a dokar kasa saboda mu muna fata yanzu sanatocinmu da 'yan majalisar mu su sa su a kundin tsarin mulkin najeriya da abin da ya taso don su kusa da talakawa fiye da gwamnatin tarayya da ta jiha da local government. Yanzu dai a yayin da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa ke ci gaba da muhawara akan hanyoyin karawa sarakunan karfin ikon fadaji fatan talakawan Najeriya shine ta yadda irin wannan karfin iko zai taimaka babin ya firamare murai Amurka daga Najeriya. A Najeriya dai ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi akan karin kudin man fetur da wasu a kasar ke ganin cewar gwamnatin tana yawo da hankalin 'yan ƙasa. ga Hassan mai na kaina ɗauke da ƙarin bayani. jiya ne dai hukumar kayyade farashin man fetur ta najeriya wato pppra ta wallafa wani bayani a shafinta na yanar gizo da ke da alaka da ƙarin farashin man fetur a najeriya al'amarin da ya haddasa tashin farashin man fetur nan take da kuma haddasa dogayen layuka a gidajen man kasar jim kaɗan bayan wannan ne kuma babban kamfanin mai na ƙasa wato nnpc ya yi bayanin cewar shi bai san da wani bayani na ƙarin farashin mai a najeriya ba take kuma hukumar ta pppra ta goge waccan bayanin da ta yi tun farko a shafinta na yanar gizo al'amarin da ya sa 'yan najeriya ke ganin akwai tufka da warwara a yadda hukumomin gwamnatin Najeriya ke gudanar da ayyukansu. To sai dai kuma, karamin ministan man fetur a Najeriya, Chief Timifre Silva, ya ce ko kaɗan ba ka batun yake ba. Uh, A'a, babu tufka da warwara. Hukumar kai da farashin mai ta Najeriya wato PPPRA tana bayani akan wani batu ne na daban da ke da alaka da bankin duniya. Shine mutane ba su fahimci ainihin abin da ake nufi ba, kuma da aka ga irin martanin da 'yan ƙasa suka mayar. ai kaga an cire wancan bayani da tun farko aka yi a yanar gizon an dai sami rashin fahimta ne kawai muna gargadin yan kasuwa cewar ko kaɗan kada su kuskura su ƙara farashin mai domin ba a ƙara ba kuma duk wanda ya yi gigin ƙarin farashi to zai yaba wa aya zaki fararru a harkar man fetur a najeriya irin su comrade isa tijjani da ke zama tsohon shugaban kungiyar kwadago ta najeriya na da ja akan wannan batu wato gaskiyar magana malam hassan ministan mai wasa da hankalin jama'a yake ai babu mahaukaci lokacin da ya isa a PPRA ya fidda zancen ƙarin kuɗin mai ba tare da gwamnati ta sani ba. Abin da ya faru shine lekawa suka yi suka ga cewar tabbas idan aka kara kuɗin man nan rikicewar da najeriya za ta yi sai an gwamnati kida da karatu amma suna da niyya ya maza ipra ita take da yancin karin kuɗi mai ba npc ba abin nan ba zai yiwu a wanye lafiya ba shine magana kawai su daina yaudarar mutane da allah to ko ta wace fuska masana tattalin arziki ke kallon wannan dambarwa kuma a halin yanzu nauyin aljihun 'yan najeriya zai iya jurewa karin farashin mai nan gaba tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki dr sabi Bitu sani bariki malami a jami'ar abuja a san tsakanin 'yan najeriya da kuma gwamnatocinsu akwai rashin yadda da juna su gwamnatocin najeriya har abada suna yin abubuwan da za su sa talakan najeriya bai yadda da su ba saboda idan za a yi karin farashin man fetur a najeriya to babu mahallukin da ke sani ko da yaushe ana maman mutane ne sai dai kawai kawai gari ka ji an ce an kara ba zato ba tsammani ba shiri hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Masu sauraro shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansoshin tambayoyin mai nasara na kuntuwa mai cewa ko me yasa idan shugaban kasar Najeriya ya ba da wani mukami sai an tura ma majalisa domin tantancewa? A tsarin doka idan majalisa bata amince da wanda aka tura mata ba me zai faru? To idan mai tambaya malam mai nasara na kuntuwa da ma sauran masu sauraronmu na tare da mu? an dace wakilinmu a shiyar sokoto muhammadu nasir ya samo ansar tambayoyin da ma wasu ƙari masu alaƙa daga ƙwararren lauya tsohon rijistara kuma yanzu probus na kwalejin ilimin islamiyya da shari'a ta jihar sokoto mai suna barista nasir muhammad wanda wakilin sashen hausa muhammad nasir ya fara da tambayarsa kamar haka barista eh, mun samu tambaya daga mai nasara nasarawa huntuwa yana son ya san me yasa idan shugaban kasar najeriya zai ba da mukami ga wani sai ya turawa majalisa domin ta amince sannan kuma idan majalisa ba ta amince ba me zai faru na farko kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 kamar da ya samu gyare-gyare shine ya tanadi wannan kuma kamar da muka sani ita doka musamman in aka ce eh, kundin tsarin mulkin najeriya to ya shafi kowa kuma dole ne kowa shi aiki kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya tanada akwai bukatar a yi bayani a nan tsakanin tantancewa da tabbatarwa da kuma amincewa to idan muka ɗauka sashi na 86 karamin sashi na ɗaya wanda yake magana a kan naɗin babban mai binciken kuɗi na tarayya waton uh, auditor general of the federation kenan wannan idan muka dubi wannan sashi na farko ya tanadi cewa uh, hukumar ɗaukan ma'aikata ta tarayya wato federal civil service commission ita ce ta farko wadda za ta tura ma shugaban ƙasa sunan wanda take ganin ya kamata a naɗa shi a kan wannan mukami ɗin watan za ta yi rekomendin kenan shi kuma shugaban ƙasa idan ya duba shi kuma zai naɗa wato zai yi appointing kenan idan ya yi appointing har wa yau wannan ƙaramin sashi na ɗaya ya ce sai ya tura ma majalisar dattijai don ta tabbatar watan ta yi confirming kenan a nan ba wai za ta yi screening ba ne ma'ana ba wai za ta tantance shi ba ne a'a za ta tabbatar da naɗi don an riga an naɗa shi so wannan a matsayin mai binciken kuɗi babban mai binciken kuɗi na gwamnatin tarayya a matsayin shi na ma'aikacin gwamnatin tarayya kenan amma idan aka zo wajen naɗe-naɗen siyasa kamar misalin ministoci abun ba haka ba ne saboda duk wanda za a nada minista ba cikin ma'aikata ba ne saboda haka nan shugaban ƙasa kawai zai yi nominatin nomination ma'ana zai tura sunaye cewa ga waɗanda yake so ya nada a matsayin minista kunga ga bai naɗin ba saboda haka idan suka je su majalisa dattijai su tabbatar da wa'annan mutanen da ya tura musu idan akwai wanda ba su yarda da shi ba to shugaban kasa bai da wani zaɓi illa ya ƙara tura wani suna na wani mutum wanda ba wannan ba idan kuma duk sun tabbatar da wa'annan mutanen kamar yadda sashe na ɗari da arba'in da bakwai na kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada kinan sai shugaban kasa ya zo ya rantsar da wayannan mutanen da a matsayin ministoci sannan lokacin za su fara aiki amma idan kamar yadda muka yi bayani na farko idan har ma'aikaci ne an yi recommending din shi wato an tura ma shugaban kasa shugaban kasa kuma ya naɗa shi amma kundin tsarin mulki ya ce sai an kai ma majalisar dattijai to a nan idan majalisar dattijai ta tabbatar da wannan nadin da shugaban kasa ya yi shi kenan magana ta kare idan kuma eh, ta wani bangaren majalisar dattijai saboda wasu dalilai da ta bayar a rubuce cewa ba ta tabbatar da shi ba to a nan shugaban kasa yana da zaɓi biyu wannan dama ma'aikaci ne saboda haka za a iya barin shi ya zauna a kan actin. ma'ana yana riƙon kwarya na wannan matsayin wanda majalisar dattijai ba ta tabbatar da shi ba zai ci gaba da idan shugaban ƙasa yana da bukata zai bar shi akan eh, mai riƙon ƙwarya akan wannan matsayin idan kuma baya da bukata da haka nan to sai ya ɗauko wani daban wanda za a yi mishi recommending kuma ya kara tura ma majalisar dattijai idan ta tabbatar da wannan na biyu din da ta ya turo shi kenan wannan na biyu shi zai tabbata bisa ga wannan mukamin to idan Habba ta amince ba kuma ta bada dalili ga shi shugaban kasar kuma yana da ra'ayi da mutumin ya bashi a tsaman mai riƙon kwarya ko mukaddashi to akwai wa'adin da aka ɗiban mai na zama wannan mukaddashi din ko kuma hakkoyo shi zai iya zama to ah, ga tsari na aiki na hukuma akwai lokacin da ake ɗiba musamman misali za a ɗauki eh, wata shida na farko mazaman eh, shi na mukaddashi cikin nan wata shida ɗin idan ba a ƙara tabbatar da shi ba kuma shugaban ƙasa na da dama ya ƙara ƙara mishi lokaci har zuwa lokacin da watakila ita wa'annan dalilai saboda dalilan da ya danganta daga dalilan da ya sa ita majalisar dattijai ta ki tabbatar da wannan naɗin idan har wa'annan dalilai ne waɗanda masu wucewa kuma suka wuce to ka ga shi kenan majalisar dattijai ta kanta tana iya tabbatar da shi idan kuma bata tabbatar da shi ba shugaban kasa zai ci gaba da rike shi akan matsayin eh, mai rikon karya na wannan matsayi wannan mukami din tunda ya riga ya naɗa shi shine bambancin domination da kuma naɗi nomination ka tura suna ne kawai sannan baka naɗa ba amma wannan eh, sashe na tamanin da shidda karamin sashe na ɗaya kamar da muka ba da misali ga mai binciken kuɗi na eh, tarayya shine shugaban ƙasa ya naɗa bayan ya naɗa ne constitution ko tsarin mulkin najeriya ya ce to ya tura ma majalisar dattijai to akwai wasu sunaye da shugaban kasa kan tura ko da ke ba sunaye ba za a ce ba mm. zai ce kamar yana son nada masu bashi shawara amma adadi din zai faɗi wannan mai ne da wanda zai tura sunan mutum ya ce gashi wanga na son ana da mishi da shugaban kasa da kuma gwamnoni duka kudin matakin ɗaya ne idan suna neman yarjewa ne nan za su nema wato abin da ake kira approval idan shugaban kasa yana so ya nada masu ba shawara mutum 20 misali to abinda kawai zai tura ma sana shine yana so a ba shi dama majalisar dattijai ta yarda cewa zai nada eh, masu ba shawara mutum 20 nan ba da bukata da sai ya faɗi kowane ne ko suwaye ya tura musu amma bisa ga wasu sharuɗa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada cewa kowane irin naɗi irin wannan to dole ne shugaban ƙasa ya yi la'akari da abin da ake kira eh, federal character amma ba tare da ya samu wancan yarjewa ta sanar bai da ikon ya yi wannan naɗi ɗin kuma idan suka amince mishi da ya naɗa mutum 20 ba zai naɗa mutum 21 ba ko 22 wannan kenan kuma idan aka dawo ko a matakin jiha haka abin yake wajen nada kwamishinoni wajen nada masu ba da shawara na musamman da kuma wajen nada irin wayancan mukaman kamar na eh, binciken kuɗi na jiha ga wasu mukamai wanda aka tura kila dama an san shi kuma an san mukamin da za a bashi amma a gehen naɗe-naɗe na siyasa ma'ana ministoci mm. shin ko shugaban ƙasa na cewa in ya tura suna ya ce wani kaza ministan kaza na kaso in mishi don su da wurin tantancewa za ka ga ana wa mutum tambaya kamar an san can na za a tura shi an amince da shi. Eh, mafi yawanci idan aka tura mutum an yi nominating din shi don wannan matsayi akan tura bayanai akan shi ne ma'ana cv to mafi yawanci idan kaga ana irin wannan tambaye-tambaye din to cv din ne ake dubawa idan aka karanta cv din mutum to zai nuna ma to wannan mutumin ga inda yake da fahimta ga inda yake da kwarewa da sauransu ta nan ne kawai su kansu 'yan majalisar dattijai din ake ganin kamar sun san inda ake nufi a'a ba su san inda ake nufi ba tunda sai bayan an an tantance su ne sannan shugaban kasa yake da ikon naɗa su sannan bayan an naɗa su yake da ikon ba su mukamai ofis ko eh, ma'aikatin ne to kamar ita majalisa tana da kila wani tsari ko ka'ida da za ta yi yadda da naɗi ko ta yadda ko ko suna hawan ra'ayin kansu ko ce ba su yadda ba na'am ai kowace majalisa da ta tarayya da ta jiha tun daga farko tana da tsare-tsaren da take yi ma kanta na gudanar da dukkan ayyuka ko na iri ne ya Allah na yin dokoki ne ya Allah na tabbatar da wani naɗi ne ko na yin tantance wani mutum ne ko na bada dama ne na a ɗauki wani mutum a matsayin wani matsayi tana da wannan sharuɗan dama saboda haka idan ta zo ga ƙa'ida idan tantancewa ne wato screening kaga majalisa kafin a fara kiran mutane su nominees din dole na majalisa ta zauna ta ceto ga abubuwan da za mu yi la'akari da su wajen tambayoyinmu ga abubuwan da za mu yi la'akari ga kuma irin eh, yadda za mu scoring ko kuma mu ba mutum ta yarda ko rashin yarda a kan kowane mutum da muka kira saboda haka lokacin da take kiran mutanen ɗaya bayan ɗaya su 'yan majalisa sun san da waɗannan ƙa'irojin saboda haka da tambayoyin da za su yi da irin amsoshin da za su samu daga wannan mutum shi zai nuna ko ya cancanci a bar shi ya wuce ko kuma a jaye shi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir da Probos Nasir Muhammad wanda ya ansa mana tambayoyin. Sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. Sabon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF Patrice Motsepe ya yi alkawarin ziyartar dukkanin kasashen nahiyar da ke karkashin hukumar nan ba da jimawa ba. An zaɓi Motsepe ɗan ƙasar Afirka ta kudu a matsayin sabon shugaban hukumar ba tare da hamayya ba a babban zaɓen hukumar da aka gudanar jiya Juma'a inda zai gaji Ahmad Ahmad. wanda wa'adin mulkinsa na farko ya kare yayin da kuma hukuncin dakatarwa ya hana shi tsayawa takarar wa'adi na biyu tun a makon da ya gabata ne kuma mutsefe mai shekaru hamsin da tara ya sami tabbacin lashe zaɓen bayan da sauran abokan takararsa suka janye daga takara a yayin da yake jawabi ga wakilan kasashen afirka da ke karkashin hukumar jim kaɗan bayan kammala zaɓen da aka gudanar a rabat babban birnin ƙasar morocco mutsefe ya jaddada kudurinsa na tabbatar da haɗin kai domin shata sabon tsari ga sha'anin ƙwallon ƙafar nahiyar afirka wanda ya ce ya fuskanci cece kuce da ƙalubale da dama a 'yan shekarun nan Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta tsawaita yawan wasanni ba tare da an doke ta ko sau ɗaya ba a karkashin sabon kocin ta Thomas Tuchel zuwa wasanni goma sha biyu. Bayan da yau ta yi kunnen doki da Leeds United ba wanda ya zura kwallo a wasan gasar Premier. Wannan kuma ya bada adadin wasannin gasar ta Premier goma na farko kenan da Tuchel ya jagoranci kungiyar kuma ba a doke ta ko sau ɗaya ba. inda yake dabda cimma irin tarihin da Maurizio Sarri ya taba kafawa a kungiyar ta Chelsea. a kasar jamus kuma dan wasan kungiyar bayan munich robert lewandowski ya cimma matakin na biyu a yawan zura kwallaye a tarihin gasar bundesliga bayan da ya zura kwallo a wasan gasar da bayan din ta dokewa da bremen da ci uku da daya a yau asabar kwallon da ya zura a yau ita ce ta 268 wanda ya sa ya kasance na biyu a tarihin yawan zura kwallaye a gasar ta bundesliga bayan gad mola wanda ya zura adadin kwallaye biyar a gasar mahaifin shahararren dan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain lionel messi ya shirya tsab domin zuwa kasar ta spain domin tattauna makomar dan wasan a kungiyar a karkashin sabon shugabanta john laporta tun bayan da ya lashe zaben shugabancin kungiyar laporta ya sha alwashin mai da hankali wajen tabbatar da ci gaba da zaman messi a kungiyar akalla har ya zuwa kakar wasanni mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe cikin shirin mu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku kwana lafiya ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace